barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma a jamhuriyar nijar kwana guda bayan dawowar madugun adawar kasar rahama Ahmadu gida magoya bayan sa sun bayyana farin cikin su sai dai wasu kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana fatan ganin ya sake mika kansa gaban hukuma saboda sanin makomarsa a shari'ance wakilin mayamai gazali abdu tasawa na da cigaban labarin A watan Afrilun shekara ta 2021 ne dai Malam Hamma Amadu wanda ko baya ga laifin cinikin jarirai da kotu ta same shi da shi a baya. Hukumomin jamhuriya ta bakwai suka tsare shi a gidan kurkukun garin Filinge a bisa zarginsa da neman tayar da zaune tsaye a zaben shugaban kasa na 2020 wanda kotu ta haramta masa tsayawa takara. Ya samu izinin tafiya kasar Faransa domin neman magani. Tun daga wancan lokaci ya ci gaba da kasancewa a wannan kasa kafin a yanzu ya dawo gida bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum. Kuma Malam Muhammadu Mai Duka wani na kusa da tsohon firaministan ƙasar ta Nijar ya bayyana gamsuwarsa da dawar gwanin nasu. Muna yi Allah godiya, sannan Celan Saham Amadu ya shigo cikin ƙasa ta kuma muna sa ran insha Allahun ga irin experience ɗin da agare a matsayi ne wanda ya zama prime minister ya zama president na assembly kuma da ilimi da Allah ya bashi shi ma zai kawo tashi gudunmuwa saboda mu ta cikin karnin da faranshi ta samu yau sama da shekara. Kuna sa ran zai koma fagen siyasa? To zancen siyasa ko takara ina ganin yanzu ba nan muke ba yanzu zance na muka na ƙasa tukuna sai ƙasa ta daidaito sa'annan za a shiga wani zancen wata siyasa da sauransu. sai dai a wata hafira da yi da manema labarai kafin dawowar hamma Ahmadu gida sabon firaministan rikon kuriyar kasar Nijar Malam Ali Lamin Zen ya bayyana cewa ba su da wata damuwa kan dawowar mashahurin dan siyasar domin ba da tasa gudunmuwa a sabuwar tafiyar gina kasar Nijar To amma Malam Sumaila Muhammadu shugaban kungiyar Debusi Tayan na ganin akwai buƙatar Hamma amadun ya mika kansa ga kotu domin sanin makomarsa a shari'ance. Mu a matsayin mu na horar hulla abu gudana muka sani ya kamata yanzu jujoji masu shari'a su diba su gani idan yana da laihi ya kamata doka ta hukunta shi idan kuma abinda mutane suke zargi an hambare shi ne saboda ya zama kadangaren bakin tulu ga shugabanni waɗancan da suka shuɗe da a samu ba zai takara ba zai komi ba kenan doka ta bi ba shi ma a hudda mishi hakkin shi ita ma dai kungiyar roda da ta bakin shugabanta malam lawar sallau tsayebo cewa ta ya kamata kotu ta bayyana matsayinta kan tsohon madugun adawar ƙasar ta Nijar domin ba shi damar sanin makomarsa. To da ya dawo a cikin hanyar doka in zuciya ce ya koma shi gidan kaso hal a ƙara yin shari'a ba abin da za mu cewa sai dai mu ce Allah ya ba shi sa'a abin da ake tunkuma shi ya zamanto ba nan ba ne domin ya dawo cikin jama'a ya yi walwala ka kowa amma idan juj sun kwatanta ga laihin da ya yi kuma laihin ya cancanta a kama shi wannan tsakanin shi ne da doka. Kawo yanzu dai 'yan ƙasa sun kashe kunne suna jiran ta bakin tsohon madugun adawar ƙasar ta Nijar. Sai dai tun bayan dawowarsa a gida, Hamma Amadu bai bayyana a bainar jama'a ba, kuma shi da jam'iyyar tasa ta Lumana Afirka ba su kai ga cewa ufan ba. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To wannan kenan Mai sauraro da haka da haka muka kawo muku ƙarshen ɗan takaitaccen wannan rahoto da muka tsakuro muku kan yanayi da ake ciki a jamhuriyar Nijar sakamakon dawowar ɗan siyasan nan wato Hamma Ahmadu. To mai sauraro za mu so mu ji ka ko kuma kwamen ɗinka ko kuma rahoto dangane da halin da jamhuriyar Nijar take ciki za mu so ka tofa mana albarkacin bakinka ta fuskar ilimi da kuma fahimta da mahanga akan batutuwan da suke zuwa su zo a yanzu haka a jamhuriyar Nijar ɗin za mu saurare ka ta wannan number WhatsApp ɗin tamu kamar yadda kake gani. To wannan kenan. Yayin da Hamma Ahmadu jagoran siyasan nan na jam'iyyar adawa ya shigo jamhuriyar Nijar a jiyan nan da yi sai gashi rahotanni na kan bisa zargi da ake yi a kansa wanda wasu suna murnar dawowarsa musamman masoyinsa wasu kuma na rashin murna akan dawowarsa dalilin rashin murna akan dawowarsa dai al'umma sun koka kamar yadda kuka ji a cikin wannan rahoto da muka kawo muku inda ake zargin fitaccen ɗan siyasar hamma ahmadu da cinikin jarirai tun a lokacin baya kafin dai amma ahmadin ya bar ƙasar jamhuriyar nijar ɗin dai an ɗaure shi bisa zargin tada zaune tsaye a shekara ta ashirin, wanda ake tunanin zai tada zaune tsaye haka zalika daga bisani kuma rashin lafiya ta sa ya gangara ƙasar france wanda a ya shekara biyu wanda sai gashi a yanzu haka bayan juyin mulki sai gashi ya dira a jamhuriyar nijar ɗin to sai ga al'umma suna tono laifukansa na baya wanda ake zarginsa akan cinikin jarirai wanda a yanzu haka ake kira ga kotu kan ta gurfanar da shi domin yanke masa hukunci idan ta tabbata da cewar yana da laifi to ya kamata a yanke masa hukunci kamar yadda dai doka ta tsara kamar yadda kuka ji rahotannin da muka kawo muku a yanzu haka inda suke ta kira akan ya kamata ya mika kansa ga kotu kan laifin da ake zarginsa da shi na cinikayyar jarirai tun a shekarun baya dai kafin ya bar kasar tsohon madugun hamayyar dai al'umma sun yi kira da kotu ta tuhume shi domin samun gaskiya akan al'amarin kawo yanzu dai bai ce komai ba haka zalika jam'iyyarsa ta hamayya babu wani batu da kuma bayani da ta tofa akan hamma ahmadu To tabbas dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin al'amarin jamhuriyar Nijar ɗin ya kare su da faɗawa ibtila'i da kuma masifa da fatara da talauci sakamakon wannan juyin mulki Allah ka sa ya zama alkhairi a tare da su Allah ka yi riƙo da hannayen janar ciyani domin yi wa ƙasar adalci da kuma 'yan ƙasar baki ɗaya. Allah mun tuba Allah ka yafe mana mai sauraro in gode da kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka wato hausar mu tv za mu so mu ji ka ko kuma kwamen ɗinka kamar yadda dai muka bayyana maka a baya haka zalika muna ka idan wannan shine farkon kasancewar ka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode bisalam a huta lafiya sai mun ji daga gari ka Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.